بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ۖ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ذلك عدنا أن يعرفن فلا ذلك عدنا أن يعرفن فلا يؤذين ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت ايمانهن واتقين الله ان الله كان على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 18 ga watan ramadan hijira na da shekara ya dace da 23 ga watan 6 shekara ta 2016 za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta 80 ta tauba zuwa aya ta 92 insha Allah waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa Allah maɗaukaki baya gafarta ma wanda ya mutu da munafinci Allah ka tsare mu استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين استغفر لهم كنما مزغفرة aula tastaghfir lahum ko kada ta nema musu gafara in tastaghfir lahum na marra idan ka nema musu gafara sau saba'in falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce ma Allah da manzonsa wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin kuma Allah bai shirya da mutane wato bai shirya da aikin mutane fasikai daga eh, zahiri ita wannan aya kamar Allah yana umarni ne ga annabi ya nema wa munafiki gafara zahiri in ka duba yanda ayin ta zo istaghfir lahum umarni ne wato Allah yake ce ma annabi ka nema musu gafara zahiri kamar Allah yana umurta annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya nema wa munafikai gafara waɗanda suka mutu da munafinci a zahiri amma ba haka ba ne wannan aya tana cikin ayoyi waɗanda suke zuwa da bayani ya su zo da bayani na umarnin Allah alhali kuma ba umarni ba ne Allah maɗaukaki yana ba da labari ne in ka duba tafsirin al'imamun mawardi mujallar na biyu shafi na 128 haza ala wajhil mubalaga fil ya'as min al-maghfira wato wannan yana matsayin tsanantawa ne wanda ke nuna cewar babu tamanin za su iya samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana ala sigatil amri ko da yake ya zo da tsari na umarni wato kamar Allah yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka nema musu gafara ya kai Muhammad wa ku amma asali ma'anar ayan annaka law talabtaha lahum talabal ma'mur biha wato ko da za ka nema musu gafara neman gafara irin ta wanda aka masa umarni au tarakta ha tarkal manhiyi anha ko ka bar nema musu gafara saboda me saboda an hana a nema wa kafiri gafara lakana sawa'un fi anna Allah ta'ala la yaghfiru lahu wato duk ɗaya ne shi munafiki idan ma akwai inda kake tunanin an ce a nema masa gafara to idan ma ka nema mar gafara in ma baka yi ba duk matsayin su guda ne Allah ba zai gafarta musu ba dalili shine Allah ya faɗa cikin aya zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli saboda sun kafirce ma Allah sun kafirce wa manzonsa ka san akwai ka'ida duk mutumin da ya mutu yana kafiri wannan ka'idar da Allah ya riga ya rubuta tun asali ba za a gafarta mishi ba idan dai mutum numfashi ya fita daga jikinsa numfashinsa na ƙarshe ya mutu yana kafiri to wannan mutumin shi da gafaran Allah kuma har abada damar da Allah ya baka shine ka nemi gafararsa kafin ranka ya fita amma idan ran dan adam ya fita wallahi bai samu gafaran Allah wannan shi yasa Allah ya karasa ayar da cewa wallahu la yahdi al-qaumal Allah ba zai gyara aikin mutanen banza ba mutumin da ya riga ya saba ka'ida so inna ma huwa ala wajhil mubalaga bi dhikri hadha al-adad ai da aka ce ko da zaka nema musu gafara sau 70 wato an kai makura ne domin al'adar larabawa ce li'anna al-araba tubaligu bi sab'i wa sab'in balarabe idan yana so ya kai maka makura a lissafi sai ya ce ko kayi sau 70 ko kuma ya ce ko yi sau bakwai ko yi sau bakwai wato idan ya ce bakwai ya kai makura kenan wannan al'ada ce ta laraba haka tsarin wato yarensu yake idan ana so a nuna an tsananta to sai a yi amfani da saba'in don haka yasa Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko da za ka nema musu gafara sau saba'in in tastaghfir lahum saba'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum inda za ka nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba to waɗannan munafikai waɗanda Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafaran Allah eh, eh, gafararsa wato laifinsu shine sun munafinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a lokacin tafiya ta buka aikinsu shine hana mutane fita shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarta mutane su fita zuwa yakin ta buka su kuma suna hanawa na'am فرح المخلفون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكرهوا أن يظاهروا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله waɗanda aka bari a baya su ne al-mukhallafun idan aka bar mutum a baya sai a ce al farihal mukhallafuna waɗanda aka bari a baya waɗanda aka basu a garin madina ba su tafi yakin kuka ba farihu bi maq'adihim khilafa rasulillah suna farin ciki zaman da suka yi suna bayan manzon Allah wannan shine laifin wannan shine laifin wa karihu an yajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun kyamaci jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu a hanyar Allah ka saba ma Allah kana farin ciki da ka saba ma Allah wannan ya nuna cewar babu sauran imani a zuciya amma idan mutum ya saba ma Allah a zuciyarsa akwai kyamar wannan laifi to zunubi kawai yake aikatawa da zaran ya nemi gafaran Allah Allah zai gafarta mishi ka san shi yasa aka ce sharadin tuba nadama annadmu ala ma fata amma ka ji abin da Allah ya siffanta munafikan nan ya gaya maka cewa ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba to za ka ce wanda laifi suka yi menene haka sai Allah ya ce ai farin ciki suke sun saba ma Allah kaga babu imani a su kenan farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah waɗanda aka bari a baya ɗin nan sun yi farin ciki da zaman da suka yi a bayan manzon Allah fa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim sun kyamaci su yi jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu fi sabilillah wato a hanyar Allah suna kyama wannan ya nuna cewar abinda Allah yake so ba sa so abinda Allah baya so suna so shi Allah yana son a tafi jihadi su sun ki kuma suna murnan ba su je jihadin ba kaga ba su so kenan abinda Allah yake so a taimaka ma addininsa da dukiya da rayuka su kuma ba sa so wannan shi yake nuna cewa babu ragowar imani a zukatansu ba kowane irin munafinci ne ake cewa mutum idan ya mutu da shi wato yake bayi samun gafaran Allah ba munafincin aqida kuma alamar ta kenan Allah ka tsare mu ya za a yi ka gane cewa mutum ya kai irin wannan hali na munafincin aqida alamar ita ce za ka ji rayuwarka gaba ɗaya duk abin da Allah yake so baka so kuma duk abin da Allah baya so kana so wannan shine alama to da zarar mutum ya samu zuciyarsa a wannan to Allah shi kyauta Allah ka tsare mu don babu shakka idan mutum ya mutu a wannan hali ba shi ba gafaran Allah don ya gwada cewa babu sauran imani a zuciyarsa wannan shi yasa take bayan Allah madaukaki ya ce ko da annabi ya nema musu gafara sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba to sai Allah ya faɗa maka ga siffarsu don ka gane murna suke ba su je jihadi ba idan an ce a taimaka da dukiya ba sa su wakalu kuma ba su tsaya haka ba har ma kuma hana mutane fita suke yi latan firofil harri idan manzon Allah yana kiran mutane jama'a ku zo a tafi yakin tabuka sai su ce kai irin wannan zafi Allah karka tafi kyale shi kawai kaji su suna hana mutane fita zuwa yakin tabuka wai saboda a lokacin zafi ne shi ne Allah ya ce qul naru jahannama ashaddu harra ka gaya musu wutar nama? zafinta ya fi tsanani a kan zafin madina laukanu ya fi ƙahuna dade suna da fahimta wannan ita ce alamar munafiki ta goma sha biyar munafiki duk inda yake zaune a cikin musulmi ƙoƙari yake ya dankwafar da su ya hana su aiki na alkhairi don me ake kaza da kai in ma sallah kake zuwa sai yayi kokari ya raba ka kana zuwa wa'azi ya ce yanzu har da kai wato duk wani aikin alheri zai raba ka da shi wannan siffa ce ta munafiki Allah ka tsare sai ya ce فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون yadhaku qalilan sai su yi dariya dan kadan dariya su a duniya kadan ce na'am Allah ya kyale su domin zaka saba ma Allah ba zai kama ka nan take ba amma kar ka ɗauka zaka zaka wanye la Allah ya kyale ka ya baka yar dama sai dai kuma damar ba ta da yawa fal yadhaku qalilan sai su yi dariya dan kadan wal yabku kasira lallai za su yi kuka kuka mai yawan gaske za su yi kuka mai yawa jaza'an bima kanu na sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa a duniya wannan yana daga siffar ma kafirai a duniya kafirai da'iman kamar yadda Allah ke misinta mana al'amarinsu a cikin alkur'ani yana nuna cewa su ke dariya a duniya wannan ya dace da ainihin sunnar manzon Allah annabi yakan hana yakan hana sahabbansa yawan dariya yawaita dariya idan ya suna yawaita dariya ce a'a ba shi aka fi so ba shi dariya kaɗan ake da ma kukan ka fi yawaitawa da ya fi ma saboda idan ka fi yawaita kuka zai tausasa ma zuciya zai sa ka rika tunanin wasu abubuwa da ka aikata har ma ka nemi gafaran Allah don yadda damar da aka bamu da zarar mutuwa ta zo ta ƙare iyakan damar kenan don haka yasa kuka ya fi dacewa da rayuwar musulmi ba dariya ba wannan in ka duba tsarin rayuwar manzon Allah da rayuwar sahabbai haka zaka samu kuka ya fi dacewa da rayuwar musulmi ba kyalkyalewa ba saboda shi dariya yakan mantar da kai al'amari na mutuwa har ta zo ta yi maka bazata kwatsam mutum ya samu kansa a lahira shi bai shiri ba amma idan kuka ne fa kuka ya fi sa ka tawali'u da tunanin akwai kamun Allah idan an saba mishi har ma ka nemi gafara wannan in ka dubi alkur'ani haka zaka gani tsarin kafirai shine dariya kamar misali a suratul najmi afamin hazal hadisi ta'jabun hazal hadisi ta'jabun وتضحكون ولا تبكون kaga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantarwa a makka kafirai dariya suke mai wato sai ya zama ainihin siffa ta kafirai ce dariya a rayuwarsu ta duniya wanda in ka dubi suratul mutaffifin a ƙarshe Allah madaukake ce innal ladina ajramu innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhhakun wa idha marru bihim wa idha marru bihim yataghamazun ولما رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ga tsarin rayuwar kafirai duniya suke wa musulmai dariya eh, amma Allah ya ce su muminai falyauma allazina amanu min alkufari yabhaku amma a yau wato kiyama kenan lahira kenan masu imani suke dariyar kafirai saboda haka tsarin rayuwa ne na kafirai in ka dubi alkur'ani haka zaka ga Allah yana bada labari kafirai su rika yin dariya ga muminai kuma ba wai zamanin manzon Allah kawai bane dan Allah ya bamu labari a suratul mutaffifin din nan innal ladina ajramu kanu min allazina amanu yadhakun wannan siffa ce masu laifi dariya suke ga masu imani to wannan abu tun zamanin annabawan farko wallahi haka kafirai suke ba yanzu aka fara dariya ga musulmi ba shi yasa Allah ya bada wannan siffa falyabhaku qalilan duk dariyar da kafiri zai yi a duniya dan kadan ne walyabku kasira kukansa ya fi yawa yana nan tafi in ka duba hatta zamanin annabi Musa alaihi salam a suratul zukhruf aya ta 47 wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin kaga wannan zamanin annabi Musa alaihi salam kenan fa Arsal na Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi mun aiki annabi Musa wato zuwa ga fir'auna da jama'ar fir'auna manyan mutane yan majalisunsa fa qala annabi Musa alaihi salam yace inni rasulu rabbil alamin ni jakada ne dan sako ne na Allah mahalicin talikai wato ni dan sako ne na Allah me Allah ya ce mana falamma ja'ahum bi'atina idahum minha yadhhakun falamma ja'ahum biayatina lokacin da Adam Musa ya zo musu da mu'jiza da hujjoji da dalilai wannan bai sa sun gamsu ba fa la minha sai madariya suke ma Musa alaihi salam wannan rayuwar kafiri haka nan take rayuwar kafiri haka nan take to amma iyakar abin da zai yi kenan a nan duniya Allah maɗaukaki ya ce wal yabku kasira mun karanta a baya a suratul mu'minun yana daga cikin dalilan da ke sa Allah ba zai saurari maganar kafiri ba ma a cikin wutar jahannama saboda ya taɓa yin dariya ga mumini dariyan da aka yi wa musulmi akan wannan dariyan ma sai Allah ya rama ma mumini lokacin da Allah ya sa kafiri a wuta to sai ya tuna mar wannan dariyan da ya taɓa yi ma waliyarsa don haka ya sa karka yadda ka yi isgilanci da mutumin da ke riko da gaskiya idan ma za ka yi faɗa da mutum tabbata abin da yake rike da shi ba gaskiya ba ne amma in kai faɗa da mutum yana rike da gaskiya to da Allah kake yi wallahi gaskiya ne duk wanda ya faɗa da gaskiya da Allah yake amma idan ba gaskiya yake ba to wannan ba shakka kana da dalili Allah bai sauraron maganar kafirai a cikin wuta kuma sai ya maida musu martani don sun taɓa yi ma waliyansa dariya Allah ka raba mu da wannan sifa suna cewa rabbana akhrijna minha rabbana akhrijna fa in udna fa inna zalimun ya Allah ka fitar da mu daga wuta ya Allah ka fitar da mu daga wuta addu'an kafirai kenan cikin wuta jahannama fa in udna fa inna zalimu in mun sake to mun yi zalunci ne Allah ya ce musu ala khasa'u fiha wa la tukallimu Allah ya ce ku ƙara nisa cikin wutan ku ƙara zurfafa wato ba ma wai su fito waje ba ku ƙara zurfafa a cikin wutan inda kuna magana fita ne babu rana abin da ya sa kuwa ba zan ma saurare ku ba innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin abin da yasa ba zan saurare ku ba innahu kana fariqun min ibadi a duniya ai an samu wani sashin bayina bayina kaji inda Allah ya ce ibadi don haka yasa duk abin da ya shafi bautar Allah karka yi dariya a kai duk abin da ya shafi ibada na bautar Allah karka yi dariya an samu bayina ya kuluna da ke addu'a rabbana gfir rabbana amanna faghfir lana ya Allah mun yi imani ka gafarta mana warhamna wa anta khairur rahimin ka yi mana rahama ya Allah kai ne mafificin masu rahama masu jin kai kai ne mafifici cikin masu iya jin kai wato Allah tabaraka ta'ala yana cewa an samu waɗanda ke bautansa suna neman rahamarsa فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون kuka ɗauki waɗannan masu imani sikhiriyan abin izgili. kuka ɗauki waɗanda ke bautan suke bauta na abin izgili hatta an saukun zikiri wannan zikirin da wannan wato izgilin da kuke har ya mantar da kuma al'amari na domin akwai mutumin da shashancinsa wato rashin kulawarsa da rashin tunaninsa yana ma mantar da shi cewa shi kansa mai laifi ne saboda ɓacewar basira ɓacewar basira za ka samu mutum gani yake ma shi ke kan gaskiya wanda yake kan wanda yake kan gaskiya kuma shi ke kan bata shi yasa isgilanci yana da hadari domin yana sa ka manta kana da gaskiya mutum nawa ne za a wayi gari a yau zaka samu shi yana buga kirji akan yana riko da gaskiya don haka batanci yake wa waliyan Allah yana bata mutanen kwarai amma wallahi in ka aje shi a ainihin ma'aunin alkitabu suna babu shi aikinsa bai dace da sunnar manzon Allah ba amma kuma shi ke faɗa da masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi har zuciyarsa yana ganin yana kan gaskiya me yasa saboda sharrin izgilanci domin idan kana izgilanci in baka yi hankali ba wallahi sai ya mantar da kai wato cewa kai ma kana da laifi sai ya mantar da kai ainihin matsayinka fattakhastumuhum eh, eh, sikhriyan hatta ansakum zikiri wa kuntum minhum tadhakun kuna ta dariya ga bayina to inni jazaituhum al-yawma bima sabaru inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun inni jazaituhum al-yawma sai Allah ya ce to yau kam waɗannan da kuke ma dariya na saka musu kaga Allah ya rama mana Allah ka samu ne waɗannan da kuke ma dariya waɗanda kuke wa izgilanci waɗanda kuke aibantawa na saka musu yau bi ma sabaru hakuri da suka yi don haka yasa kai duk cutar da za a makar ka yi ta karama ka kyale akwai wanda zai kare ka daga cutar wanda ake maka ka bar mutum da Allah duk dabaran mutum bata kai na Allah ba duk iya muguntar da mutum zai kulla dan ya cutar da kai saboda yi riko da gaskiya wallahi kyale shi akwai wanda ya fi shi yana ganin sa Allah ya ce yau yau na saka musu gafi nan innahum humul faizun su ne masu tsira a yau Allah ka sa muna da wannan siffa saboda haka yasa Allah ya ce shi kafiri in ma kaga yana dariya duniya kyale shi kaɗan ne kukan da zai yafi yawa jaza'an bima kanu yaksibun akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisan abdullahi bin qaisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahlan inna ahlan nari la yabkuna yan wuta za su dinga kuka hatta law ujriyat suhun fi dumu'ihim la jarat da za a kawo manyan jiragen ruwa manyan jiragen ruwa da za su yi tafiya a ainihin kogin hawayen yan wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wa innahum la yabquna dama ba kwalla na ruwa ake fitarwa ba irin duniya la a kiyama zufan da zai fito na jini ne ya'ani makana dam'i a maimakon kwalla jini zai rika fita daga idanun waɗanda ke wuta hadisin yana cikin al-mustadrakul imam al-hakim wanda al-imam al-hakim ya inganta shi haka na al-imam zahabi in ka duba silsilatu sahiha hadisin 1679 waɗannan malamai sun ce hadisin nan ya inganta daga manzon Allah kafiri zai yi kuka a ranar kiyama yawan kukan yawan hawayensa manzon Allah ya ce ina aka kawo jiragen ruwa za su yi tafiya a kai ka lura da abin da Allah ya faɗa waliyabku kasira za su yi kuka lallai ne za su yi kuka mafi yawa wato kukan nasu yana da yawa sannan akwai hadisin Anas bin Malik yana sahihu sunan Ibn Majah hadisin 4324 annabi sallallahu alaihi wasallam yace yursadu ala ahli an-nar al-buka yan wuta za a sake musu kuka wato kamar za a ba su damar kuka yadda kasan dai a duniya dan adam an ba shi damar zai yi dariya zai yi kuka to haka nan 'yan wuta za a ba su damar kuka fa yabkuna za su dinga kukan nan hatta tankati uddumu hatta tankati addumu har sai hawaye wato ya yanke inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawayen zai kare babu saura Allah ka kyauta karshen mu to duk wannan siffa ce ta mutanen da suka munafinci annabi sallallahu alaihi wasallam don haka in muka dawo tafsiri wato aya ta 83 Allah madaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda waɗannan munafikai sun hana mutane fita zuwa yaƙi sun ki zuwa fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fastadhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abada فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القاعدين فاقعدوا مع الخالفين الله سبحانه وتعالى يقول فإن رجعك الله إن الله يا ميدك يا كي محمد sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya mai da kai daga yakin tabuka ila ta'ifatin minhum har ka taras da wata jama'a daga cikin waɗannan munafikai wannan shi zai gwada maka cewa munafinci idan an yi shi ga manzon Allah yana da girma yana da hadari munafinci idan aka yi shi ga manzon Allah tubansa yana da wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin tabuk kamar yadda zo a cikin littafan tarihi misali a tabaqatul kubra na ibnu sa'ad mujallal nabi shafi na 168 bayanin yahya bin kasira yana cewa gaza rasulullahi tabukan manzon Allah ya tafi yakin tabuka fa aqama biha 20 laila manzon Allah ya zauna a tabu dare 20 yusalli biha salatal musafir annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan ƙasar waɗannan kwanaki da yayi a tabuka kuma yana cikin littafin tarihi na ibnu jarir at-tabari a mujallar na uku shafi na ɗari da tara fa kama rasulullahi bi tabuka bi bu'ata ashara laila wa lam ha. wato kwanaki da manzon Allah yayi a wata riwayar da zaka ji an ce ba su kai ishirin ba wata riwayar ana nuna ishirin ne sun man sarrafa kafilan ilan madina sannan sai manzon Allah ya juyo ya dawo madina ba a yi yakin ba saboda kafirai da suka ji labarin fitowar manzon Allah sun watse ba su ma tsaya a yi yakin ba saboda haka yakin Allah bai nufi an yi shi ba duk da cewa a hanyar manzo na dawowa an samu yan faɗace-faɗace tsakanin musulmai da kafirai amma dai wannan ba a kiransa yakin tabuka ainihin yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita domin yayi shine yakin tabukan ba a yi ba sai manzon Allah ya dawo to Allah ya ce masa idan Allah ya mai da kai gida wannan shi yake nuna muhimmancin tauhidi gare mu muhimmancin tauhidi gare mu duk abin da za ka yi ka jingina shi ga Allah don ba ka iyawa sai da ikon Allah wato Allah yake ce ma annabi fa in Allah ya mayar da kai kaga Allah bai ce Muhammadu in ka koma ba a'a saboda shi annabi ba shi da ikon kansa sai abin da Allah ya tsara mai fa in raja'aka Allah in Allah ya mayar da kai domin Allah ke iya mai da manzonsa manzo baya iya mayar da kansa wannan aikin Allah ne idan Allah ya mayar da kai ila fa'ifatun minhum ga wata jama'a cikin munafikai din nan ka lil khuruj suka sake neman izinin ka wai za su fita tare da kai nan gaba idan imanin su ya kara karfi fa qultu ka gaya musu lan takhruju ma'iya abadan ba za ku sake fita yaki tare da ni ba kaga fa daga baya kenan ko da imani ya zo ga mutum kaga daga baya ko da imani ya zo ga mutum idan dai munafikin zamanin manzon Allah ne hadarin yana da girma yanzu kaga kana iya tuba duk munafincin ka amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da Allah ya ce masa wannan ba zaɓin shi bane ba da sun ki fita ba yanzu in ka koma daga baya wani ya gane gaskiya ya ce yana so ya fita ka ce har abada ba za ka fita yaƙi tare da mu ba kaga Allah bai tuban sa ba kenan ko walan tuqatilu ma'iya aduwa kuma har abada ba za ku sake yakan abokan gaba tare da mu ba har abada ba za mu sake haduwa da ku wato a sahu guda da suna muna yaki da wani ba ko da abokin gaban mu ne mu da ku wannan yake nuna maka ba su kafirta ba suna nan musulmai amma dai wannan tuban na rashin fita yakin Allah ba zai karba ba saboda ka za su iya zama da mu eh, a matsayin musulmai amma ba dai su yaki tare da manzon Allah ba dalilin sa innakum raditum bil qu'udi awwala marra kun yarda ku zauna a karon farko wancan karo da za a tafi yakin ta kuka kun yarda ku zauna a gida ma al khalifin sai ku zauna tare da waɗanda ake bari a baya waɗanda ake bari a baya su ne mata da yara da marasa lafiya su ne khalifin sai ku zauna tare da su tunda dai wancan karo kun yarda ku zauna to yanzu ma ku zauna sai ya ce ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون wannan aya ita ne ta gama kuma saboda haka duk wanda bai fita yaƙi ba tare da manzon Allah kafiri wala tusalli ala ahadin minhum ta abadan duk wani wanda ya mutu cikin waɗannan har abada kar ka masa sallah duk wanda ya mutu daga cikin waɗannan da suka ki fita zuwa yakin tabo to kada ka masalla wala ta kuma ala kabrihi kuma kada ka tsaya ma akan kabarinsa me yasa innahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce ma Allah da manzo wa matu wa hum fasikuna kuma sun mutu suna mutanen banza fantararru shine fasikai masu tawaye ga hukuncin Allah wannan ayar ba ta bukatan tawilin wani malami kai ka san matsayin rakiyar gawan kafiri haramun ne kuma wanda mutane na yi suna ganin kamar ba laifi ba ne ai ofishinmu ɗaya ai mu guda ai wato mu ɗaya da shi wurin cin abincinmu guda to haka za ku tafi makoma guda kenan ko Allah ya ce la tu salli ala ahadin minhum mata abadan kada ka yi addu'a ga wani wanda ya mutu daga cikin kafirai har abada Ka na ɗaya kenan don haka ba ka ce makafiri Allah ya gafarta masa haramun ne wannan ya sa malamai ma ke cewa ta'aziyyar kafirin ma ba ta da ma'ana saboda in ka tafi ta'aziyya kana iya su baka kana iya kuskure kuma kayi kuskuren nan to ka shiga bala'i ya za a yi ka yi makafiri addu'a don haka yasa malamai da yawa akasarin malamai na kyamatan ta'aziyar kafiri amma in ka ga waɗanda ke sassauci suna cewa ana iya zuwa ta'aziyar kafiri ne don jan ra'ayi don jan ra'ayi ko ko mujamala yadda dai za a kyautata zama tsakani amma a zuciyarka kana la'antarsa don haka za ka iya zuwa sai dai a nan ma ba za ka yi magawan mamacin addu'a ba sai dai ka yi ta yi wa masu rai addu'a Allah ya ba ku haƙuri to kaga Allah ya ba ku haƙuri ai ba laifi Allah ya ba ku hakuri Allah ya canza muku da na kwarai ai ba laifi ko kaga wancan ka nuna ce na banza ne to idan za ka iya hattara don shedan yana iya sa ma kuskure akwai hadari ta'aziyar tana da hadari domin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tusalli ala ahadin minhum mata abada kar ka yadda ka yi addu'a ga wani daga cikin su wanda ya mutu har abada idan Allah zai yi annabi irin wannan umarni mu kuma fa masoyansa da haka babu uzurin da zai sa kai musulmi ka yi makafiri addu'a harabin ne sannan na biyu Allah ya ce ma annabi wala taqum ala qabrihi kada ka yadda ka tsaya akan kabarinsa idan Allah zai ce ma annabi kada ka tsaya akan kabarin kafiri kai kuma a yau masoyin manzo ya za a yi wannan soyayya ka raba ta da kafiri idan dai kana son manzon Allah dole zaka kiyaye abin da Allah ya tsawatar wa manzonsa dole zaka kiyaye saboda haka ma'aikatar ku guda eh babu laifi ana iya aiki guda da kafiri ana iya sana'a guda to amma ya mutu a kawo kuɗi a je ina za a je saya mar abin nan akwati a banda mu ai mu ai ba ma sayan akwati banda mu za ka baka ba da gudunmawa ma mutuwar kafiri na kuɗi haramun ne domin kai ka san abin da za su yi da kuɗin ka sani ka sani za a siyo giya ne a ci mushe kuma a saba ma Allah to don me za ka ba da taimako don me za ka ba da taimako ga ainihin jana'izar kafiri wanda ka san za a daɗa saba wa Allah ne kaga wannan yana gwada akwai na ƙasar imani a zuciyar mutum za a tafi rakiyar gawa an ce hadda kai sai ka ce a mu musulunci ya hana mu kana iya cewa aya ta hudu ta suratul tauba ai ya san kai musulmi ne ya san ka yarda da alkur'ani sai ka ce mar a aya ta tamanin da hudu ta suratu tauba Allah ya ce duk wanda ya mutu addini na da nashi ba ɗaya ba kada in rike gawansa haka ku yi haƙuri mu'amalar mu ta yau da kullum ba ɓaci za ta yi ba amma wannan ya shafi addini ba za a yi wannan shine zaman gaskiya amma saboda ka raina addinin ka ba shi da kima ka fi daraja wato mu'amala ka da kafirai sai ka kama mujamala a to a ba laifi bari a nemo mota za ka samu musulmi ne yana tsaye kan gawar kafiri akwai ma musulmin da za a yi hayan motarsa za a ɗauki gawa gawar kafiri saboda yana son kuɗi a kai ta wani duk mutumin da ya taimaka ma sabon Allah yana da kaso a ciki haka Allah madaukaki ya faɗa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan kuma Allah ya faɗa ma dalili innahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce ma Allah da manzonsa wa matu wa hum fasikuna kuma sun mutu suna fasikai in ka duba littafin al-majmu sharhul muhazzam na al-imam an-nawawi mujallal na biyar shafi na 86 da kuma shafin 172 a littafin al-majmu al-imam an-nawawi yayi magana game da waɗanda yake iya halatta masu halacci jana'iza na wanda ya mutu kafiri shine kamar dan uwanka na jini dan uwanka ne na jini tana yiwa babanka ne ko kaninka ko wanka ko babbanka ko kawunka to shi dai Allah bai nufe shi da shari'a ba kaga akwai dangantaka tsakaninku wannan ba laifi bane don kayi rakiyar gawansa amma malamai na cewa ai ana halatta wato abin da aka haramta ne gwargwadon bukata gwargwadon larura saboda ka sai a dubi menene ke iya yiwuwa gare ka idan za ka iya zuwa kin zuwa kuma ba zai haifar da komi ba to rashin zuwan ka yafi amma in ya zama ba makawa dole sai ka je to wannan ya faru da sayyidina ali bin abi talib mutuwar mahaifinsa abu talib kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sayyidina ali ya zo ya samu annabi ya rasulullah ga dattijo fa ya rasu kuma ya rasu ba akan musulunci ba wannan ita ce akidar ahlus sunna saboda hadisai da suka inganta daga manzon Allah sai manzon Allah ya ce ka je ka binne shi kaga manzon Allah ya mar izini saboda baban shi ne amma manzon Allah bai ce ka je kamar sallah ba manzon Allah bai ce ka je ka wanke gawansa ba manzon Allah bai ce ka je ka kayi akwati saboda a sa shi ba manzon Allah bai ce ka je a yi buki domin binne shi ba ya ce izhab fawarihi ka je ka binne shi kaga ashe iyakar abin da za ka yi shine halarta jana'izar amma duk wani abin da ya shafi sabon Allah kuma ba za ka yi shi ba ibnu hajar ya ba da labarin dalilin ita wannan aya saukarta in ka duba fathul bari mujallar na goma sha uku shafin ɗari da tara abdullahi bin Ubai bin salul ne jagoran munafikan madina ne jagora na munafikai waɗanda suke hana mutane tafiya yakin tabuka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuka din abdullahi bin Ubai bai tafi yakin ba a watan zulqa'ida shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuka ya samu kwanaki ishirin kamar yadda muka ce ya samu kwanaki ishirin rabuwansa da madina to shi dama Abdullahi bin ubay bin salul bai tafi yakin tabuka din ba sannan kuma su ne waɗanda suke hana mutane a tafi yakin tabuka akwai hadisai da dama da suka yi magana game da mutuwar shi in ka duba sahihul bukhari kitabul janaiz babul kafni fil qamis da kuma sahihu muslim kitabu sifatil munafiqin hadisin Abdullahi bin umar anna abdullahi bin ubay lamma tuwfiya lokacin da abdullahi bin ubay ya rasu ja'a ibnuhu ila nabi sai yaronsa ya zo ga annabi sallallahu alaihi yana da yaro ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah a'tini qamisaka ukaffinhu ka bani rigarka in yi wa babana likafani da ita me yasa saboda ana fatan a samu albarka babu shakka duk abin da ya taba jikin manzon Allah Allah madaukaki ya saka mishi albarka wa salli alaihi kai sallah ga ga babana bayan ka bani riganka na masa likafani kuma kai sallaci gawar babana wastaghfir lahu kuma ka nema wa babana gafara ka bani rigar ka yi masa likafani ka magawarsa sallah kuma ka masa addu'a Allah ya gafarta mishi fa a'tahu an-nabiyyu qamisahu manzon Allah sai ya dauki rigarsa ya bashi faƙala sai ya ce a zanni usalli alaihi idan kuwa ya cika kaɗin idan kun gama abin da za ku yi wato na wanka da sauransu an shirya ka kira ni ka sanar da ni sai in zo a mai sallah fa'azanahu bayan an gama shiryawa yaron ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi falamma arada an yusalliya alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan ya tafi don ya ce a sanar da shi saboda haka manzon Allah ya zo gurin nasu lokacin da manzon Allah ya zo yayi nufin zai mar sallah jazabahu Umar radiyallahu anhu sai na Umar sai ya fisgi rigar ya fisgi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai na Umar ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya magawan sallah alaysa Allahu nahaka an tusalliya alal munafiqin ya rasulallah ashe ba Allah ya hana ka yi wa munafikai sallah ba faƙala sai ce ana baina eh, khiyarataini Allah ya bani zaɓi guda biyu wato aina ana baina khiyarataini ina tsakanin zaɓi ne guda biyu domin abinda Allah ya faɗa aya ta 80 istaghfir lahum ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum ko kada ka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra in ka nema musu gafara sau 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi alqawmal fasiqin kaga Allah ya bani zabi ne kai tsaye Allah madaukaki bai ce kada ka yi musu sallah ba kuma wannan rayuwar manzon Allah haka take manzon Allah mai saukin hali ne Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce in dai za a ba wa manzo zabi to manzo zai dauki sauki manzon Allah rayuwarsa ba ta ga tsanani duk zaɓin da za a ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah zai ɗauki sauƙi ne baya ɗaukan tsanani kaga Allah ya bashi zaɓi ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum illa in tastaghfir lahum sab'ina marra falan yaghfir Allah lahum na'am Allah ya ce ba zai gafarta musu ba amma bai ce kada ka nema musu gafara ba ko ai zaɓi ya bayar in ma ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ba zai gafarta musu ba to tun da zaɓi ne shi kuma manzon Allah ya fi son sauƙi ko da ku Allah ba zai gafarta musu ba in dai aka ce zaɓi ne tsakanin tsanani da sauƙi manzon Allah zai ɗauki sauƙi wa sallallahu alaihi don haka sai manzon Allah ya mai sallah yana masa sallah sai ga wannan ayat ta zo ita ce mai attack wala tusalli ala ahadin Mat, minhum mata abadan kaga wannan ayan kan ba zaɓi ko dalla dalla an fito da bayani kamar da na Umar ya faɗa la tusalli ala ahadin minhum mata abada ba shi ɗaya ba wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum kafirun ah, wanda ko mun fasikuna ya zo labarin ya zo daga abdullahi bin umar haka nan jabir bin abdullahi shi ma ya bada labarin jana'izar abdullahi bin ubay shugaban munafikai a lokacin da ya rasu hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim hadisi na 2773 ibn hajar ga sharhin wannan labari wato a cikin fathul bari a mujallar da takwas shafi na 335 ya ce abubuwa uku ne sayyidina fahimta abubuwa guda uku ne sayyidina umar ya fahimta min al-ayatil mazkura na daya ma huwa al al-aglab min lisanil arab asali al'ada ta larabawa kamar yadda muka gabatar da bayani na al'imamul mawardi al'ada ta larabawa idan aka ce au laisat littakhyir ba zaɓi ake baka ba bal littaswiya ana daidaita bayanin baya ne da na gaba fi adamil wasfin mazkur in tastaghfir istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga au nan ba zaɓi bane shi a fahimtan sayyidina umar al'ada ta larabawa idan aka kawo au yana daidaita maganar baya ne da maganar gaba bi ma'ana annal istighfar lahum wa adamul istighfar sawa'un nema wa munafikai gafara da rashin nema musu gafara duk ɗaya ne Allah ba zai karba ba shi yasa yace sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum a wata ayar ko sawa'un alaihim saboda ya nuna maka cewa au din nan yana daidaita bayanin gaba ne da na baya na biyu sayyidina umar yana da fahimta cewa tunda Allah ya ce sab'ina marra kaga na farko istaghfir lahum aula la tastaghfir lahum au dinnan ba zabi bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi da fahimta sayyidina umar na farko na biyu in tastaghfir lahum sab'ina marra Allah ya ce idan da zaka nema musu gafara sau saba'in falan yaghfir lahum Allah ba zai gafarta musu ba sau saba'in da Allah ya faɗa an halin mubalaga an kai makura ne an kai makura ne ba wai saba'in din ne abin la'akari ba inna al'adad al-mu'ayyan la mafhuma lahu bal al-muradu nafyu al-maghfira lahum walau al-istighfar da aka ce sab'ina marra ba wai ana nufi idan ya wuce saba'in Allah zai gafarta musu bala bisa al'ada ta larabawa idan aka ce an kai saba'in to an kai makura kenan idan aka ce ko da za ka yi sau saba'in to an kai makura kenan ba a cewa akwai abin da ya ɗara haka ɗin fa ya hasulu min zalika nahyu an istighfar fa atlaqahu dalili na uku shine shi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar fahima aidan anna al maqsud al a'zam min salati ala al mayyit talab al wa shafa'ati lahu sayyidina umar ya fahimta ai abin da ake idan aka ce za a yi magawa sallah me hikimarta za a nema magawa gafara wato ana ceto ne ana ceton wannan mamaci ana neman masa ah, gafaran Allah shine ake cewa sallar jana'iza falizalika istanzama indahu annahyu anil istighfar tarki salati ai kaga ainihi wato ita ayan bata ce kada ka musu sallah ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ne yaje zai magawar abdullah bin ubay amma ayar bata ce kada ka musu sallah ba ayar ta ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko dai ka nema musu gafara ko kada ka nema musu gafara kaga ana magana ne akan nema musu gafara amma sai sayyidina umar yayi fahimtar cewa ai ma'anar sallar jana'iza shine nema magawa gafara tunda Allah ya ce kada ka nema musu eh, ko ka nema musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba kaga yana nuna cewa ko ka yi musu sallah wannan sallar Allah ba zai karbe ta ba ko ko Allah ba zai wato ba zai ah, ba zai gafarta musu a dalilin sallar da kai kai musu ba wato shine sai na Umar yake fahimtar haka don haka dalilai guda ukun nan su ne suka sa sai na Umar ya haka sannan ah, ibnu hajar ya ce haza takariru ma sadara an umar ma ma urifa min shiddati salabati fiddini saboda shi umar dama kowa ya sani eh, a tarihi an sani umar mai tsananin kafuwa ne ga addini wa kasarati bukdihi kufar wal munafiqin da yawan wato kyamata da yake makafirai yana da tsananin kyamata ga munafikai da kuma kafirai don haka yasa duk sa'ilin da aka samu ire-iren waɗannan musulmai waɗanda ke da siffa na munafikai sai na umar bai musu sauki kamar yadda ya zo a labarin hatsun bin abi balta'a lokacin da ya aika labari a ɓoye ga mutanen makka cewa manzon Allah yana shirin zai zo garin labari Allah ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake tambaya Umar yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kyale ni in filla kan Hatib alhali kuma Hatib bin Abi Balta'a ya halarci yakin Badar shine manzon Allah ya ce kai Umar kaga waɗanda suka halarci yakin Badar akwai tamanin fa Allah ya ce su aikata abin da suka ga dama don ku Allah zai gafarta musu don haka ko da an samu wani ya halarci yakin badar ya aikata kuskure Allah zai gafarta mishi duk da cewa abin da ya aikata bai dace ba to annabi eh, malamai sun yi magana game da abin da sayyidina Umar ya aikata din nan in ka duba Fathul Bari ana cewa eh, inna ma qala zalika Umar hirsan ala nabi wa mashura la ilzaman ko da ji an ce sayyidina Umar ya fisgi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya hada shi bane wato yi kamar yana tunatar da shi ne walahu awaidu bizalika akwai abubuwa da dama waɗanda tarihi suka tabbatar game da sayyidina Umar ta wajen tsananin sa wala yaqudu an yakuna nabiyyu qad azina lahu fi zalika zaka ce yaya sayyidina Umar zai fisgi manzon Allah idan sayyidina Umar ya fisgi manzon Allah ai bai kyauta ba ai yayi rashin kunya misali ko fala yastalzimu ma waqa'a min Umar annahu ijtihada ma'a wujudin nas misali ai sayyidina Umar yayi ijtihadi tun daga nasi tun da manzon Allah shine abin koyi gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi gare mu gashi ya wuce zai sallaci munafiki saboda haka nasi ne hujja ce domin aikin manzo hujja ne sayyidina Umar sai ya hana shi kamar sayyidina Umar kenan ya saba ma ainihin nasi ya saba ma abin da ke wajaba la malamai suka ce babu daya abinda sai na umar ya aikata bai rashin kunya ga manzo ba abinda sai na umar ya aikata bai aikata haramun ba bai saba ma Allah da manzon shi ba me yasa saboda hadisin Abdullah bin Abbas da ya bada labarin abin da ya auku manzon Allah sai ya juyo yayi yi murmushi ga sayyiduna Umar lokacin da yayi murmushi ga sayyiduna Umar ya ce an bani zabi ne shi yasa na zabi haka yanzu duk wanda ya kai duk wanda ke ganin yana da kishin musulunci babu shakka a bayan manzon Allah ne shi kansa inda a ce abinda sai na umar ya aikata laifi ne wa ya kamata ya fara tsawatarwa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da ya juyo a maimakon ya yi fushi sai ma ya yi murmushi ga sai umar malamai suka ce to wannan abin da ya aikata ya gwada cewar manzon Allah ya tabbatar da abin da sayyiduna umar ya yi sannan kuma ga ayar alkur'ani ta sauko tana karfafa ma da sai umar ya faɗa wato Allah ya haramta yin sallah ga munafiki kuma babu shakka sai na umar yana da ire-iren haka wannan shi ake kira muwafaka me ake nufi da muwafaka shine ka dace da yardan Allah ko yardan manzo ka aikata wani abu idan ka aikata abin abin ya dace da yardan Allah ko yardan manzo wannan shine malamai suke kira al-muwafaka yanzu anan abin da sai na umar ya aikata ana kiransa muwafaka me yasa aka ce muwafaka ya fizgi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai sallah ga abdullahi bin ubay sai ga shi na daya manzon Allah da ya jiyo bai tsawatar mishi ba domin da a ce sayyidina Umar abin da ya aikata mara kyau ne babu shakka manzon Allah zai tsawatar mishi don annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin tsawatarwa a inda ya dace wannan duk malaman sunna sun tabbatar da haka to amma da ya juyo fa sai ya yi murmushi ga sayyidina umar wannan shi ake kira muwafaka wato manzo ya dace da abin da umar ya aikata na biyu sai Allah ya saukar da wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan Allah ya yi muwafaka gawa ga sayyidina umar kaga manzonsa ya yi muwafaka da sayyidina umar shi ma kansa Allah ya yi muwafaka da sayyidina umar wato irin wannan ga tarihin sayyidina umar yana da yawa wannan shi yasa aka samu hadisi da manzon Allah yake cewa law kana ba'di nabiyyun lakana umar ibn umar ibn al-khattab da dai akwai annabin da zai zo a bayan na tafi da sayyidina umar ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 327 da sahihul jami'i sagir hadisi na 2284 hadisin uqbatu bin amir ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da dai akwai annabin da zai zo a bayana da Umar ne me yasa annabi ya faɗi haka saboda sau da yawa Umar zai yi abu sai ya samu muwafaqar Allah da ta manzon shi sau da yawa malamai sun kirga ire-iren waɗannan abubuwa suna nan jingim in ka duba littafin al-Imam Suyuti Tarihul Khulafa yana da littafi guda ɗaya wani littafi guda ɗaya da ya rubuta Tarihul Khulafa amma Allah bai nufe shi ya gama ba sai dai gaskiya a tarihi ga littafin karami ne amma fa'idojin da suke cikin littafin suna da yawa da yake alimamu su yi masanin hadisi ne in ka duba shafi na 114 ya kawo hadisai daban-daban waɗanda suka nuna falalan sayyiduna umar waɗanda suke nuna muwafakar da sayyiduna umar ya yi wato da allah da kuma manzonsa har ma ya yi babi a cikin littafin ya ce faslun fi muwafaƙati umar radiyallahu anhu babi da ke magana akan inda Umar ya dace da Allah da manzonsa ya yi wani abu na ɓacin rai ko ya yi wani abu na shawara nan take sai ya samu muwafakar Allah sai da ya kirga sun kai guda ishirin ba wai guda ɗaya ba ne kaga wannan yana daga cikin inda sai na Umar ya yi muwafaka da yardan Allah da na manzonsa to akwai irin waɗannan sun kai guda ishirin in ka duba littafin al'imamu suyuti tunda bayanin yana da tsawon gaske abinda da ya sa wato Ah, shi yasa in ka duba fathul bari mujallar na bakwai shafi na hamsin da ɗaya wato kitabu fada'il sahaba babu manaqibi umar bin al-khattab shi ma ibn hajar yana magana akan eh, eh, hadisin da yazo babin da yazo a cikin sahihul bukhari shine babu manaqibi manaqibi umar bin al-khattab babi akan falala na sayyidina umar inda sayyidina umar ya samu wasu wato siffofi na yabo yace wa sababu fi taksisi umar bi zikri li ma waqa lahu fi zamanin nabiy min al abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk cikin sahabbansa babu wanda ake tamanin zai iya zama annabi sai sai na umar inda a ce akwai annabin me yasa saboda ai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya samu muwafaka din nan yayi wani aiki Allah ya tabbatar da wannan aiki da manzonsa kamar sayyidina Umar allati nazala biha alquran mutabiq mutabiqan liha laha wa waqa alahu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam iddatu isabatin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai sayyidina Umar yayi wasu abubuwa da suka dace da yardan Allah da na manzo bayan sayyidina Umar wato bayan manzon Allah ya rasu sayyidina Umar kuma har yanzu in ka dubi tarihi lokacin da ya shugabanci zaka ga abubuwan da sayyidina Umar ya aikata abubuwan ban mamaki na waliyan Allah abubuwan ban mamaki irin na waliyan Allah abubuwa da dama waɗanda ake ganin karama ne babu wanda ya samu irin waɗannan al'isabatu ɗin kamar na Umar bin Khattabi Allah ya kara masa yarda to me Allah ya ce gaba ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم kada dukiyar munafikai ta baka sha'awa kuma kada yaransu su baka sha'awa kaga ya maimaita wannan magana ko ya faɗi wannan magana a baya a ita suratul tauba aya ta 55 kashi ya sake maimaita wannan magana saboda ya gwada maka cewa dukiyar munafiki da ƴaƴansa azaba ne gare shi Allah ka tsare mu ya maimaita wannan magana a cikin sura guda Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita wannan magana la tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada dukiyar munafikai ta baka sha'awa kada yaransu su baka sha'awa inna ma yuridu Allah an yu'azzibahum biha fid dunya ai Allah yana nufin ya musu azaba ne da dukiyar nasu da ƴaƴan nasu a nan duniya ya musu azaba da dukiyar nan nasu da kuma ƴaƴansu wato munafiki yana samun azabar Allah tun daga duniya kafin ya mutu Allah ka tsare mu wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun rayuwansu rayukansu su fita daga jikunansu a lokacin suna kafirai wato rayuwar za ta fita daga jiki mutum yana kafiri kaga kenan mutum ya mutu a kafiri bai mutu da sauran imani ba wannan maganar Allah ya faɗe ta a ƙarshen magana game da waɗanda suka ke zuwa yakin tabo tama abin sha'awa game da shi Abdullahi bin Ubay ɗansa kuma baya cikin waɗanda ake ce ma annabi kar yi sha'awa game da su kaga Allah ya ce kar yi sha'awar dukiyar munafiki da 'ya'yansu amma banda ɗan Abdullahi bin Ubay in ka duba Fathul Bari kitabu tafsirul Qur'an inda al al-Bukhari yake fassara suratu Bara'a yana fassara wannan aya eh, a mujallad na 13 da tara. akwai hadisin eh, al Sha'abi wanda Ibn Hajar ya magana akai yazo cikin littafin al Tabari tafsirinsa lamma tubira Abdullah lokacin da shi Abdullah bin ubai munafikin lokacin da ajali ya zo mar lokacin da ransa ya kusa fita ya yi jinya yana ta jinya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuka ja'a ibnuhu abdullahi ila nabi yaron shi abdullahi bin ubay din sai ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya je samu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah ya dawo daga yakin tabuka tare da yaron tare da yaron ya nabi Allah inna abi qad ihtubira ya kai annabin Allah babana fa ajali ya zo mara fa uhibbu an tashhadahu wa tusalli alai ina so ka halarci mutuwar mahaifina kuma ka yi masa sallah kala sai manzon Allah ya ce masbuka menene sunanka kala sai ya sunana alhubabu kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal anta abdullah sunanka abdullahi ba alhubabu ba domin alhubabu ismu shaitan alhubab sunan shaidan ne bai kamata ya zama kai sunan ka din nan shine alhubab ba daga yanzu na canza sunan ka abdullah shi yasa ake kiransa abdullah bin abdullah bin ubay bin salul abdullah bin abdullah bin ubay babansa abdullah bin ubay shi yaron annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mar sunan daga alhubab zuwa ga abdullah ibnu hajar ya ce wa kana abdullah bin abdullah bin ubay haza kaga wannan yaron yaron shugaban munafikan nan min fudala'i sahaba yana daga cikin masu daraja daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin masu daraja ba ma sahabbai kawai ba min fudala'i sahaba shahida badaran an halarci yakin badar lokacin da za a yakin badar yana ciki yana cikin sahabbai wa ma ha duk wani yaƙi da manzo ya halarta to wannan yaron ya halarta duk wani yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa yaron wannan shugaban munafikan ya halatta saboda haka Allah yana fitar da matacce daga jikin mai rai Allah ya fitar da mai rai daga jikin matacce ba abin mamaki bane ka samu na kwarai ya fito daga jikin na banza ba abin mamaki bane na banza ya fito daga jikin na kwarai haka Allah ke tsara abin sa wannan siffar Allah ne sannan kuma a rayuwar yaron ya yi mutuwar shahada ne a zamanin sayyidina Abubakar lokacin da sai na abubakar ya karbi shugabanci bayan rasuwar manzon Allah lokacin da aka tafi yakin al-yamama lokacin da ake yaki da masu ridda a wannan yakin yaron abdullahi bin Uba ya rasu kaga yayin shahada kenan yana cewa min manaqibihi yana daga ainihin abin da ke gwada darajarsa inji ibnu hajar kenan annahu balagahu ba'd maqalati abi irin maganganun banza da babansa yake wa manzon Allah don babansa ya daɗe yana ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai iso ga yaron yau kuma ga abin da babanka ya faɗa kullum to ka san bakar magana dama yaduwa take yau kuma ga abin da babanka ya faɗa game da annabi ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi faja'a ila annabi sai ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fi qatlihi ya rasulullah idan dai babana ɗin nan kisan shi shine mafi dacewa kuma akwai wanda kake ganin zaka hukunta ya kashe shi don Allah ka bani dama ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rasulallah idan kisan babana shine mafi alkhairi kuma gaba akwai alamar hakan zai auku gare shi to ba zan so a ce wani ne yayi ba ni a bani damar haka kuma wannan gaskiya ne domin idan wani ne aka bashi dama ya kashe babansa kuma duk suna sahabbai kaga ransa ba zai so ba idan ma ta kai ga kisan babana za a yi tun da shi baban nashi akwai alamar ba zai karbi tuba ba saboda haka yasa ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mar haka sai manzon Allah ya ce bal ahsinu suhbatahu ba zan kashe shi ba sai dai zan kyautata zama da babanka wannan kuma shine halin manzon Allah baya kisan munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai yi umarni a kashe wani munafiki ba la bai taba yi ba Mazan Allah ya ce zan kyautata zama da babanka ba zan kashe shi ba wato duk wani labari da ka gani a tarihin musulunci aka ce wai akwai wani sahabi da ya kashe babansa wannan labarin ba gaskiya ba ne duk wani labarin da ka karanta domin za ka ga an ce ai daga cikin sahabbai akwai wanda ya kashe wansa wani ya kashe babbansa wani ya kashe kaninsa a ka'idar musulunci ba daidai ba ne ba daidai ba ne a ce mutum ya kashe baban shi in ka duba albaharun ra'ik. a mujallar na biyar shafi na tamanin da biyar haka nan al-ashbahu wa nadha'ir na al-imam suyuti a mujallar na uku shafi na ɗari hudu da ishirin da biyu menene hukuncin musulmi ya tinkari babansa ya kashe domin baban kafiri ne wannan babu shi a musulunci haramun ne kaga fa yaron ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya rasulullah ka bani dama in kashe mahaifina idan kisansa za a yi sai manzon Allah ya ce a ba a kashe tsofi a addininmu. yaro ya je kashe babansa a'a ba addinin mu ba musulunci bai taba yadda ba duk labarin da zaka ji an ce wai wani ya taba kisan wani babansa wallahi ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba a taba samun haka a tarihi ba eh, wannan shine abin da ya tabbata abin da malamai suka ce in ka duba waɗannan littafai kamar eh, al-ashbahu wan nadha'ir ko da yaƙi ne ya kaure kai kana gefen musulmai babanka yana gefen kafirai to idan ka ka ka bullo ka haɗu da baban sai ka ruga wannan shine abin da malamai suka ce kar ka tsaya ka ruga a guje amma ba wai ka tinkare shi ku yi gaba da gaba bala haka za ku yi ta yi hadde a gama yaki kuma abin da ya faru kenan da Abbas mahaifin manzon Allah a lokacin da aka yi yakin ba don yana cikin kafirai kar ka manta kuma sayyiduna Ali bin Abi Talib yana gefen musulmai me yasa ba su haɗu ba malamai suna cewa babu inda manzon Allah ya ba da damar ɗa ya kashe kafiri babu shi eh, eh, ya kashe babansa saboda baban yana kafiri babu wannan a tarihin musulunci ah, sai dai ka rika kaucewa kana gudu in baban ne ya bi ka ka kokarin ka kare kanka ko dai ya faɗi ko wani abu ya faru ya mutu wannan ba a cewa kayi laifi amma baba ya zaman to ɗa ya kashe shi wanda musulunci bai yarda da shi ba saboda kafirci la ba a taɓa yin haka ba in ka duba mu'amalar sahabbai da iyayensu mata ko ko iyayensu maza za ka ga akwai misalai da dama a tarihin sahabban annabi kamar asma'u bintu bakar ta yi gwagwarmaya da mahaifiyarta bata musulunta ba in ka dawo ga sa'ad bin abi waqas shi ma mahaifiyarsa haka haka ake samu amma duk inda annabi zai yi magana sai ya ce a kyauta ta zama da su manzon Allah bai cewa a kuntata ma iyaye saboda ba musulmai bane a lokacin Eh, ibn hajar ya ce wa eh, ka'annahu kana ya hamilu amra abihi ala zahiril islam shi yaron yana ganin baban ta yiwu zai musulunta falizalika masa min annabi sallallahu alaihi wasallam an yahdura indahu saboda haka yasa lokacin da baban ya kamu da rashin lafiya ya zo ga annabi ya ce ya rasulullah ina so ka halarci wato wajen da babana yake ka yi masa addu'a ka yi mai sallah kuma akwai alamar da take nuna cewa shi baban ne ma ya nemi haka in ji ibn hajar wa da zalika don akwai hadisin da ya zo a cikin al na al-hafiz abdurrazzaq an qatada akan cewar lokacin da abdullah bin ubay ya kamu da rashin lafiya arsala abdullah bin ubay ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya aika ma annabi yana buƙatar ya zo shugaban munafikan lokacin da jinyar tasa ta tsananta lokacin da manzon Allah ya dawo daga yakin tabuk sai ya aika ma annabi yana buƙatar ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ku duba saukin halin manzon Allah shugaban munafikai ya aika yana buƙatar manzon Allah ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je walamma da kala alaihi lokacin da ya shigo gidan ya shigo ɗakin ya kalli abdullahi bin ubai ya ce masa ahalakaka hubbu yahud son yahudawa ya halaka ka wanda wannan kalmar tana nuna lalle zai mutu kafiri domin da a ce akwai alamar shari'a manzo Allah ba zai ce ya halaka ka ba son yahudawa ya halaka ka wannan shi yake nuna cewar yahudawa su suke ruruta wutar munafinci a zamanin manzon Allah saboda suna garin Madina tunda sun kasa yakar annabi bari su wato bari su yi dabarar da za su bata tsakanin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya سيدي يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ni na aika a kira min kai ne saboda ka yi min addu'a ka nema min gafara walam ursil ilayka lituwabbikani ni ban aika ka zo don ka kama yi min fada ba don ka kama yi min fada kana faɗin hali na mara kyau ni na kira ka ne ka min addu'a ta wanda kake so ya maka addu'a kuma ba sai ka bi shi da lallami ba ka ji fa yake ce ma annabi na kira ka ne ka min addu'a ba ka zo ka yi min fada ba ثم سأله أن يؤتيه قميصه يكفن فيه to idan na mutu ina son ka bani rigan nan na jikinka a milli kafani ka yadda ka ji fahimta yake gaya wa annabi fa ajabahu manzo Allah ya ce inda wannan ne babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu hajar ya ce wa hada mursalun ma'a siqati rijalihi wannan mursal ne hadisin mursal ne saboda al-imam qatada ba sahabi bane amma dai kuma hadisin ya inganta hadisin waɗanda suka ruwaito shi wato amintattun malamai don haka yasa malaman tarihi suke aiki da shi lallai shi ya fara neman annabi ya bashi rigan kuma manzon Allah saboda saukin halinsa ya yarda zai bashi rigan hadisin ma yana sunan abi daud kitabul janaiz babun fil iyada wanda al-imam abu dawud yayi babi saboda yayi magana akan falalan zuwa gaida mara lafiya kaga dai munafiki ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gaida shi hadisi na 394 yana eh, al-mustadrak al-imam al-hakim qissatu mauti Abdullahi bin ubay al-munafiq hadisi na 302 sannan akwai riwaya ta ibnu abbas Abdullahi bin abbas yace lamma maridu Abdullahi bin ubay lokacin da ya kamu da rashin lafiya ja'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo fa kallamahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi fa qala sai yace kad fahimtu ma taqul ni na fahimci duk abin da kake faɗa wato duk kokarin da manzo yake ya kubutar da shi daga mutuwa akan wannan siffa ta kafirci ba shi ne damuwarsa ba ya ce ma annabi na fahimci maganarka famnun alayya ne dai na aika ka zo ne saboda ka yi min wata falala falalar da nake so ka yi min kyautar da nake so ka yi min fa ni fi kamisika ka yi min ne da rigarka kaga wai Allah za a yi wa dabara zai ma Allah dabara ya gama rayuwarsa yana cutar da manzonsa amma yana son ya tashi a lahira da rigar manzon kaga kenan ya yi tawassuli da wannan riga ya samu shiga aljanna shi ne zai wa Allah dabara fa fa'ala amma duk da haka manzon Allah ya aikata saboda shi manzon Allah in ta shi ne yana so a ce kowa ya tsira tana yiwuwa akwai alamar abdullahi bin ubai tunda har ya nemi manzo ya zo tunda har yayi kwadayin a masa likafani da rigarsa tunda har yayi kwadayin neman gafaran annabi akwai alamar zai yi kalmar shahada akwai alama tunda ya nuna yana alamar son musulunci kamar alamar ya yarda da musulunci dama Allah ya faɗa munafikan sun yarda amma dai suna waswasi haka Allah madaukaki ya faɗa kuma duk inda kai shakka game da al'amarin musulunci to da shi da kafirci matsayin su guda biyu. amma su sun fi yahudawa domin su sun yarda da sun gaskanta manzo amma gaskanta wanda suka yi mai suna shakka suna wasu wasi. anna abdullahi bin ubay arada zalika dafa al'ari an waladihi wa ashiratihi lokacin da baban ya kamu da rashin lafiya yaron ya taho ga annabi ya ce to ya rasulullah ka ba mu ka zo ka ba mu riga kaga kenan abinda babansa ne ya riga ya nema ya ce ya ba da rigan saboda a yi wa babansa likafa ne fa abhara ragabata fi salati nabi kuma tana yiwuwa ya nuna kwaɗayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magawar babansa sallah ne saboda ya kawar da bakin ciki da takaici da zuriyar suka samu saboda kowa a madina ya riga ya san adawa da ke tsakanin abdullahi bin ubay da manzon allah adawa da abdullahi bin ubay yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ta riga ta sani to shi kuma mai addini ne idan har annabi sallallahu alaihi wasallam zai yarda. ya ba da rigansa a yi ma abdullahi eh, bin ubai likafani ya yi magawar sallah ya nema masa gafara to kaga an kawar da wannan aibu ga ainihin zuriya wa waqa'at ijabatuhu ila su'alihi bi hasabi ma zahara min halihi ila an kashafa Allahu al-ghita'a an zalika yaron bai san cewa ubansa zai mutu kafiri ba sai da waccan aya ta sauko kaga bayan an riga an gama sallah kenan bayan an riga an binne baban kafin nan Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan bayan ibn hajar ya yi bayanin nan mai tsawo a cikin fathul bari sai ya ce wa haza min ahsanil ajwiba fi ma ya ta'allaqu bi hadhihi al wannan bayani shine mafi gamsarwa shine bayani mafi inganci game da abin da ya shafi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abdullah bin ubay shugaban munafikai sai dai kuma a ƙarshe yana da kyau mu gane yanzu ina hukuncin sallah ga munafiki kenan to munafiki kana iya gane shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya ganewa saboda manzon Allah yakan ayyana su wannan ya zo cikin bayanin ibnu taymiya ya yi bayanin nan cikin minhajus sunna a mujallar na biyar shafi na 235 ya ce fa kullu muslim lam yu'lam annahu munafik duk musulmi da ya mutu in dai kai baka da hujjar cewa munafiki ne jazal istighfaru lahu wa salatu alaihi ya kamata ka nema mar gafara ya kamata ka yi mai sallah amma ya za a yi ka san wani munafiki ne yanzu misali ya za a yi ka sani kaga ba bai yiwa ka sani ko shi yasa ibnu taymiya ya ce wa in kana fihi bid'atun aw fiskun ko da musulmin nan da ya mutu yana da bid'a kuma ko da yana fasikanci in aka ce ko da yana fasikanci don haka ko da fasiki ne ya mutu ko da yana da bid'a in ji ibnu taymiya yace zaka yi mai sallah amma ba wajibi ba ne ya ce amma ba wajibi ba ne wa amma eh, gairu ya ce lakin la ya ala kulli ahadin an yi salli alai wato ba ya waje ba ga kowa ya masa sallah in ka ki yin sallah ga wanda ya mutu da bid'a saboda kana kyamarsa idza kana fi tarki salati ala da'i ila al-bid'ati wal muzhir lil fujur maslaha min jihati inzijarin nasi wani ya mutu yana bid'a sai ya zama in aka ki zuwa sallar gawan to zai zama tsawatarwa ga mabiyansa su gane wannan mutumin abin da ya mutu yana yi ba daidai ba ne to rashin zuwan to yana da kyau falkaffu an salati kana mashru'an liman kana yu'thiru tarka salatihi fi zajri bi Allah yusalla alai wanda ya zama shi in bai je sallar gawan ba zai yi tasiri rashin zuwansa zai yi tasiri to shi gare shi ne yake zama daidai amma kai fa wanda ko da baka yi sallar gawan ba bai da wata babu wani tasiri da zaka yi in ma ka sallaci gawan babu abin da zai canza to mafi dacewa shine kai gawar musulmi in dai mutum ya mutu musulmi kai masa sallah wannan shine asali annabi sallallahu alaihi sallam zamanin sa ya kima wasu sallah misali akwai mutumin da ya kashe kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu ala sahibikum ya zo hadisin jabir bin abdullah manzon Allah yace ku yi ma dan uwanku sallah wannan yana zama hujja da cewar mutumin ko da cewar ya kashe kansa amma musulmi ne don kuwa da a ce kafiri ne manzon Allah ba zai ce na ɗaya ba zai ce sahabbai su yi mai sallah ba na biyu manzon Allah ba zai ce ku yi ma uwanku kaga ba zai yi wasu annabi ya ce ma wanda ya mutu kafiri dan uwan sahabi ba la sai ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma uwanku sallah ashe kisan kai dan mutum ya kashe kansa ya ya mutu ba a cewa ya mutu kafiri sai da yayi laifi babba a wurin Allah subhanahu wataala me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai sallah dan ya zama tsawatarwa ga mabiya mutum ya kashe kansa ba abin ba abin kirki bane shi yasa annabi yake yin sallah kaga in kana da hankali a ce annabin Allah kayi zamani da shi gashi ya ki magawar wani sallah saboda wani abin da ya aikata kai ma za ka yi kokari ka nisanci wannan abin an samu mutumin da ya sata dukiyar ganima manzon Allah ya kimar sallah ya ce sallu ala sahibikum ku yi ma ɗan uwanku sallah ashe barawo dan ya mutu yana sata bai tuba ba a ce mar kafiri sata laifi ne ga Allah kawai domin da a ce ridda ne manzon Allah ba zai ce a yi gawarsa sallah ba ko da yake hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani din nan akwai malaman da suka rauna na in ka duba Irwaul Galil mujallal na uku shafi na 174 amma asali a yi gawar musulmi sallah wannan shine daidai don ba ka iya bambanta munafiki da da mumini babu wanda ke iya bambanta haka wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya yayi magana akai cikin minhajus sunna yace a zamanin sayyiduna umar kana umar la yusalli ala man la yusalli alaihi huzaifa shi sayyidina umar ya mai da huzaifa shine jagoransa sayyidina umar idan aka yi mutuwa sai ya sa ido idan ya ga huzaifa ya tafi sallar jana'izar sai shi ma ya tafi saboda huzaifa yana da sanin sunayen munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka eh, li'annahu kana fi gazwati tabuka kad arafa munafiqin a yakin tabuka Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai kuma manzon Allah ya gaya ma huzaifa allazina arafu eh, azamu alal fatki bi rasulillah waɗanda suka yi himmar za su kashe manzon Allah akwai munafikan da suka yi shirin za su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam huzaifa yana sanar da sunayen to shi sai na umar bai sani ba shi kuma manzon Allah bai fallashi sunayen ba kaga wanda ya san munafikan kadai shine manzon Allah sai huzaifa saboda haka idan sayyidina umar yana son idan aka yi rasuwa to sai ya sa ido huzaifa ya je sallan eh, to ina zuwa saboda ya san na kwarai ne a baya ka ce a baya gurin sai ce to ina ganin kuna iya gaggauta ku yi abin ku ko ta amma yanzu ya za a yi ka sani yanzu ya za a yi ka san mutum ya mutu munafiki ba zai yi ka sani ba don haka in ka duba littafai kamar misali sharhu sahihi muslim juz na goma sha ɗaya shafin ɗari biyu da hudu al'imamun nawawi ya ce قد اختلف العلماء في صلاة على المرجو Ahmad مالك imam للإمام ولأهل الفضل duna baƙin nasi inda duka ji ana cewa akwai saɓani game da sallar gawar wanda ya mutu yana laifi wanda ya mutu yana laifi saɓanin da aka samu din. ya ce gairul imami wa ahlul fadli ba akan jagora ba ne eh, wato akan jagora ne kawai akan shugaba ne amma sauran mutane fa babu wani saɓani a saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam an samu fasikai da suka mutu mazan Allah bai musu sallah bai ce a musu sallah amma sauran mutane fa ai mazan Allah bai hana su sallan ba saboda haka kai in ba shugaban mutane ba ne babu a kan cewa za ka yi magawar musulmi sallah jagora shine kamar malami mai karantar da addini kamar limami kamar shugaba na al'umma kamar sarkin gari ko mai unguwa kaga waɗannan su ne shugabanni waɗanda ake sa ido a gani idan an ga malam wane wurin sallah ya ce to har malam wane ma ya yi sallar ai to saboda haka yasa manzon Allah bai je ba dan wanda duk yake jagora to kada ya je sallar mutumin da ya mutu da fasikanci dan ya zama wato fadakarwa tsawatarwa ga mai aikata irin wannan laifi tana yiwa fasikanci ne tana yiwa laifinsa bid'a ne ala kulli hali kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa wannan yana cikin kamar yadda muka ce yana cikin minhajus sunna ibn taymiya yayi magana akai mai tsawo kuma wanda shine babu shakka abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu je gaba wa idza unzilat suratu wa idza unzilat suratu lanaminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi istadhanaka ulul qawli minhum wa qalu dharna وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين وإذا أنزلت سورة إذا أكسوكد وتسورة وإذا أنزلت سورة واتو الله يتيما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكسوكد وتسورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله cewa ku yi imani da Allah kuma ku yi jihadi tare da manzon Allah ista'zanaka ulul qawli minhum sai masu hali daga cikin munafikan su rika zuwa suna neman izininka wa kazu suna cewa zarna na kuma alka'idin ka kyale mu mu kasance tare da masu zama wannan ita ce siffar munafikai ta goma sha shida a suratul tauba wato munafiki yana da rauni yana da kasala ta wajen aikin alkhairi yana da kyau kullum aka ce ga wani aiki na alkhairi mu zabura kada mu yadda kasala ta ci karfin mu domin alamar munafinci kenan a zamanin manzon Allah dan duk aka ce a wani aiki na kware za ka ga mutum yana da nauyin jiki wa idza unzilat suratun an aminu wa jahidu ma'a rasulihi ista'adhanaka ulu tawli minhum mawadata sai su rika zuwa suna neman izininka mawadata wa qalu zarna nakum ma'al qa'idin suna cewa ka bar mu mu kasance tare da masu zama رضوا بأن يكونوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رضوا بأن يكونوا مع الخوالف sun yarda su kasance tare da waɗanda ake bari a gida su ne alkhawalif alkhawalif su ne waɗanda ake bari a gida munafikai sun yarda su kasance tare da waɗanda ake barin su a gida an tafi yaki wa tubi'a ala qulubihim kuma da yake an rufe zukatansu hum la yafqahuna ba sa iya fahimta ba za su iya fahimtan wani alkhairi ba saboda me don Allah tabaraka ta'ala ya riga ya rufe zukatansu Allah ka tsare mu kaga wannan yana tabbatar ma cikin hukuncin da Allah kan yi wa munafiki shine ya rufe zuciyarsa ya rufe zuciyarsa ta yadda kuma eh, haske da kuma shiriya ba ta sake shiga sababi na yadda mutum zai shiryu kaga duk sun toshe ba abin da ake jira sai halaka Allah ka tsare mu me yace gaba لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون ya kamata da mu ci gaba har zuwa wato aya ta 92 to kuma gashi lokaci ya riga ya mutu saboda waɗanda suka zo daga nesa da ya ƙara haƙuri Allah madaukake sa albarka gwargwada abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure Allah karbi ibadanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين. حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب